da yake hira da 'yan jarida babban sakataren kungiyar dr justice yansin ya ce wurare da aka kafa domin kula da waɗanda sun ka kamu da cutar sun fara cika da jama'a da sun ka kamu da cutar ya ce asibitin koyarwa na kwallibu da wasu manyan asibitoci cikin ƙasar ba su da wurare da za su ajiye mutane da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar tuni sama da mutane 40 sun karasa rayukansu ta wannan annobar tsakanin watanni da cutar ta sake bulla a cikin kasar shi ko babban likita mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin kiwon lafiya dr anthony siyasari ya ce mai da hankali kan matakan kariya shine abu mafi muhimmanci But the most important thing, is a delta, either is alpha, either is gamma or anything, what is important in the safety protocols and also get a lot of people vaccinated as much as possible. Yeah, abu mai muhimmanci shine ko da wani irin nau'i na cutar ne ke addaba wato ku delta ko alfa biye wa dokokin kariya shine mafita kana mu yi wa mutane allurar rigakafin. da yake jawabi a ƙarshen mako akan halin da ƙasar ke ciki game da sake ɓullar cutar shugaban ƙasa na nadadan kwakufa da shi ma ya jaddada batun bin dokokin kariya da kuma batun rigakafi inda ya ce gwamnati na nan kan bakanta na yi wa 'yan gana miliyan 20 rigakafi ƙarshen shekarar sai dai ya ƙara da cewar gwamnati na duban yiwuwar samar da rigakafi na cikin gida. The global shortage of vaccines means that we must develop our capacity to produce our own vaccines domestically. Ya ce, ƙarancin rigakafi a duniya na nufin mu fara yin wani a gida kana mu rage dogara da rigakafi daga kasashen waje saboda ya kamata mu wadatar da kanmu ta wannan fanni a nan gaba. To, ko yaya talakawa sun ka samu wannan labari na sake barkewar annobar a karo na uku. Ni ne Abdul Azizi Abdul Rahim. to matakin da ɗauka ya yi don wannan ciwon ya taɓa faruwa wani shekaru da ya wuce da digon ya buga bambu cikin sahara ya zo ya kama da ciwon muna kiran shi lokacin flu aka sa shi ya kashe tsofaffi kwarai saboda shi mutane ku yi hakuri eh, gwamnati mu yake so ya faɓa don kai ciwo kama don muka yi ciwo shi ya faɗi ni ne autan hadima fadama nan ankara ghana shugaban kasa ya fito ya yi bayani mun yadda mu dai abin da ya sa mutane suke shakku saboda wasu abubuwa da suka gani a da amma har ila yau tunda kwararru sun faɗi cewa akwai cutar nan to jama'a mu kiyaye in an kawo maganin nan yi kokari mu tsaya mu ga mu ma mun shiga cikin wannan abin Allah kiyaye mu Allah kare mu Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana